ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا ألامي وتتلاتي لقوم غوث رمضان ما يجرى النبي محمد صلى الله عليه وسلم daga makar zuwa madina dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da biyu wanda ya daidai da yammaci na 22 ga watan hudu miladiya ta shekara 2021 karatu da muke a cikin wannan wata mai albarka a wannan masallaci a wannan anguwa jiya mun tsaya kan aya ta goma sha bakwai a cikin suratu ali imran الصابرين والصادقين والقانتين والموفقين والمستغفرين بالأسحار ذكر يروتاش آية ووشاتك وأتكين سورة آل عمران أنك شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم أنك شهد الله ألا يا شيء ألا يا شيء أنه لا إله إلا هو Lallai babu abin bauta da tantanta sai Allah wal mala'ikatu mala'iku ba sun shaida babu abin bauta da tantanta sai Allah wa ulul ilmi haka ma abota ilimi sun shaida babu abin bautawa da tantanta sai Allah قوائما بالقسط للي الله سبحانه وتعالى يا سيد آل لا إله إلا هو العزيز الحكيم لن للنقاب أو غتاء بسنتنت في ألا العزيز وذيك مبوعي الحكيم من إسماء إمام الخطبي رحمة الله عليه أسمي الجامع الأحكام القرآن يكتع ونا آيوي ساكو وإنشي مطفل ولي أقول اسم مطائي دلاء تتونا دلاء كمان آيه yake مسألة matsala قال farko ابن sa'id كان حول الكعبة ثلاثمائة وستون صنما أكوين كعبة أقيقما كتريوك لسسن فلما نزلت هذه الآية خرطنا سجدا لغة ديكة ألا تقدمنا آية شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط فيجب أن تي والنقوم كاسب غربان نعم ما سجل السجرة عنه وقال القريبي إمام القريبي لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة نوتنا وظن لا يبين أجر المدينة قدم عليه حضران من أحبار أهل الشام فيوسف السوسي وسو معلومة تكن معلومة mutanen garin ne suka zo wajen manzon allah sallallahu alaihi wasallam su biyu falamma azu tsaron madina ta lokacin da sun kayi garin madina mana suka ga garin madina fala ahadu ma sahibi sai ɗaya daga cikin da ke cewa abokin shi ma ashba hadhihi almadinatu fi sifati madinati nabi alladhi yakhruju fi akhir zaman wala wannan gari yayi kama da garin da annabin nan karshe da fito a gashin zamani فلما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم عرفه بالصدقة والنار لوقة نفسك قدوم وزن الله سيسك فإن شاء الله محمد صلى الله عليه وسلم تسفر وزن الله كما يدسك كركا أتكين تسفر فقال لو سكت عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنت محمد كيني عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال نعم يتعينيني عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقال أنت أحمد كيني أحمد قال نعم يشعي إيه؟ قال نسألك عن شهادتي لا تنبيك عكاين شيئا فإن أنت أخبرتنا بها آمنا بك وصدقناك إذا كرم الأباني أكاو أنن شهيدا تزام إيمان لكي مقدسك فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فلان وتنبين فقال أخبر أخبرنا عن أعظم شارة في كتاب الله كباب الآفار أكم في جرم شيدا كتاب الله فأنزل الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط لأن تقول منزل الله صلى الله عليه وسلم آية تشاء تقوت في سورة آل عمران الله يشهد للي بابا هم فوتار تدنت في الله والملائكة ملائكة واتين شيدا وغير العلم جاكما ما أبو تائلي قائما بالقسط للي الله سبحانه وتعالى يا سيد آدم فأسلم الرَّجُلَانِ وصدقا برسول الله صلى الله عليه وسلم سوى إن متنبسك متنبسك فلغدت النبي محمد صلى الله عليه وسلم الله ثبت أجري وذلك قيل مالك شاء فتنكم أنتي أن المراد بقول العلم أمام دعاك يا نبي دماء أبو تايمي أتتون آية تنسى تقوى سورة آل عمران الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أنباه الله وقال ابن كيسان ابن كيسان كتاب المهاجرون والأنصار أولو العلم أتتون آية سورة المهاجرين لكم ونسارا معنى sabon manzan Allah wanda suka yi jagar maka da kuma sabon manzon Allah wanda suke ganin mu muqatila ke cewa mu'minu ahlul kitab ulul ilmi su ne cikin ahlul kitab suddi da suke cewa al mu'minuna kulluhum dukkan su ake nabi da ulul ilmi wa wal azhar malan qurtubi yake cewa wannan magana ita ta bayyana li annahu amun <coughs> menene wannan ulul ilmi ta gama kowa da kowa ma'ana mummune bai ke da matsala ta biyu fiye da ayati dalilu ala fadl ilmi wa sharfin ulama wa fadlu a cikin wannan aya akwai falalar ilimi da kuma da kuma darajar malamai da falalarsu fa innahu law kana ahadun ashrafu min al ulama da ce akwai wata halitta wata tafi malamai ɗaukaka a wajen Allah لقال لهم الله باسمي واسم ملائكتي لأن لها سنة دسونا شيء دكوسونا ملائكوي كما قال اسم العلماء ثم يدعى أن لها واماسونا أن ما آسونا ملائكوي دسونا أن لكم سنة ملائكو وقال في شرد العلم للنبي صلى الله عليه وسلم ما لسوا يا ولا فلمنا دنجات لغة العلم دكوما ملائكوي جاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقل رب زدني علما فكي يا أبنجي كتارا من فلو كان شيء أشهر من العلم لما وفق لك تراتي أخوانا أبو ديف إلي بدرجة لعامر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسأله المدير منه da ubangiji ya umarci annabi shi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya nemi su ƙarin wannan za ka sai allah ta tare ne annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya nemi ƙari da ilimi ba ƙarin wani abu na duniya ba وقال صلى الله عليه وسلم أن إن العلماء ورثة الأنبياء وقال قال لك أن ما نمي أي طول مجادة أن ما وقال لك العلماء أمناء الله على خلقه ما نمي طول أمسن سن الله قال سن الله وهذا شرف للعلماء عظيم ما نشرب لي وانا ندعوك لو انا ندعوك وانا ندعوك ومحل لهم في الدين خطير san sa da wani matsayi a cikin addinin Allah subhanahu wa sannan malaki ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ce al ulama warasatul anbiya malamai magada annabawa ne yuhibbuhum ahlus sama wanda suke tawa suna son annabawa wa yastaghfir lahum al hisaru fil ba kifaye a cikin ruwa suna nema wa malamai gafara idza matu idan suka mutu ila yawm al qiyamah على تاشع الكهرباء مسألة توقف عن الكهرباء الغالب ابن غالب الخطان قال أتيت الكوبة في تجارة خارج الكتاب وغير الكوبة دنيا كاسوانتي فنظرت قريبا من الأعمش ذاك كان ندونا قصر إلى الأعمش فكنت أختلف إلى نبت إن أبوه وجنت لكتي بعد فلما كان ليلة أردت أن أنحضر إلى الوسط lokacin da kace wani dare sai ne nufin na bar garin kufa na koma garin basra qawa fa tahajjara min al-layl sai ma nan a'mash Allah mai rama ya taji yana ta sallar dare fa qara bi hadhihi al-aya sai ya karanta wannan aya ta sha takwas cikin suratul ali imran شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام قال الأعمش إمام الأعمش كتع وأنا أشهد بما شهد الله به تبت نيما إنا شهد دعنا أظن الله سبحانه وتعالى يشهد دادش وأستودع الله هذه الشهادة فنقول إلى ما ألا أجي وأن شهد لي وهي اللي عند الله وديعة للي إنا راجية وجعلنا الله سبحانه وتعالى ولو أن شهد لي أجية تاتية وجعل وأن الدين عند الله الإسلام صنع الدين وجعلنا الله الدين المسلم قال مرارا يا فديت ريوة فغدرت إليه ذاك سنة وإيجا المليون مالا آمن ووضعته فنمي من فانتي ثم قلت ظنك إني سمعتك تقرأ هذه الآية فما بلغ فيها na ji ka a da dare kana ta wannan aya shayi da Allah wai wani labari ne ya zo ka dangane da wannan aya ana inda ka mundu sanatin nan su hadisi ne bihi ni ina zaune a wajen ka tsawon shekara guda ba taɓa labari ba ka taɓa bani labari da wannan ba qala wallahi la haddathu ka bihi sana to in je ku haka ne ba dan baka labari da sir da ke wannan aya ba har sai bayan shekara guda qala ghalib yake cewa فقمت وكتبت على بابي ذلك اليوم sai na tsaya na rubuta wannan rana a jikin kofar mana amur falan ba mazar lokacin da shekara guda ta shuri wani na kitwa ya abuwa muhammad ya kai baban muhammad bari mazar sana lallai shekara ta shuri kala hajjisni kala ni abu wai an abdullahi mas'uli kan kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam maza Allah yana cewa yujawo bi sahibi a yawan kiyama لا أقول وأبوتون كلمة وأنا لا إله إلا الله لا تخشى القيامة ويقول الله تعالى عبدي عهد إلي وأنا حق من وفى باوى لا يامو القوري سننكما نيني مبتا جدا وانجيتك على قولي أدخلوا أدخلوا عبدي الجنة كن شقد باوى أنا جناع الجنة قال أبو فرج الجوزي غالب الخطان وغالب ابن الخطاب الخطان يروى يروي عن الآن حديث شير الله ووارث معضل ووارث ماذا معضل فقال ابن الجوزي أبو فرج الجوزي يا روة وانا بسنة حديث معضل حديث معضل معضل آدم الوارثي فيما يزن ذكر في aka shafa mutum biya sun isnari da sannan kuma kan ce ya kasance a jere suke ƙara ibn abu abuwa ko ala hadisi bai ibn abu allah mai ya haramu ake cewa ramun wannan hadisi a mai ne ke wa ƙwada ahmadu ibn hanbal maran awon ɗan allah mai ramun ake cewa ƙwarin ibn fasamu fasar siƙatun siƙa amintacce ne wa ƙwada ibn mai siƙatun amintacce ne wa ƙwada abu hayafin صدوق صالح صدوق ماذا صالح قلت بالا يكتا وانا قرط عكنا يكفيك من عدالتي والسق يكفيك من عدالتي وثقتي يكفيك من عدالتي وثقتي أن خرج له البخاري أو في التابعين لا تهيئ كذلك وأن غالبا عادي sannan a mutacce a wajen malamin hadisi malam bukhari da malam muslim sun kusan mai da hadisi a cikin tabu wa hasbuka ya ishe ka haka wa rawa min hadisi على سين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ كيد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العبد الحكيم عند منامه a lokacin baccin shi idan mutum ya karanta wannan aya a lokacin baccin khalaqallahu lahu sab'ina alfa malaka Allah da ya halitta mai mala'iku dubu saba'in yastaghfiruna lahu ila yawm al-qiyama suna nema mai gafara har zuwa wata jami'a wa yuqalu lati man qawa bi hadhihi shahada an aqdim min qalbihi faqad qawa bil adl dan mutumin da ya tabbatar da wannan shaida a عن سعيد بن الزبير انه قال كان حول الكعبة 360 صنما ذاك أتوين كعبة أطي وما كاب لا يكون في السن لكل حي من الأحياء العرب صار أو صنما كوسه أنقوى كورة قبيلة كين قبيلة مكة سنة guma gumaka daya ko kuma gunki falamma na zata al-aya lokacin da Allah ya saukar da wannan aya asbahat al-asnam qad khalat sajidatan lillah sai ka ce wannan gumaka suka wayi gari suna masu gurfana suna sujada ga Allah subhanahu wa ta'ala to kaga Allah ki ta shaida Allah annahu la ilaha illa huwa a cikin wannan littafi shahadatu Allah ilaha illa Allah malam salih da salih ibn abdulaziz ibn usman sirri malami ne a jami'ar musulunci ta madina yanzu ya ce matsayin profeso da aka yi wannan littafi a cikin shafi na 26 ya kita fadlu la ilaha illallah falalan la ilaha illallah na ga wajen falalan guda 25 wani fura ya zo sunna ya kawo falala guda goma na la'ila ilaha illallah sai sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam marta kwana ta farko ta la'ila ilaha illallah annaha kalimatullahi al Alwari da waridatu fi qawli ta'ala la ilaha illallah ita ce kalmar Allah malaukakiya wacce ta cikin fadin Allah subhanahu wa ta'ala wa kalimatullahi al-ulya kalmar Allah ita ce madaukakiya da ka ibn abbas ta ce la ilaha illallah da mafi yawan malaman tafsiri بل تبلا من كلمة ويا دعوة الحق إذا تذكر تذكر أتفضل الله سبحانه وتعالى لو دعوة الحق كيرا نجس يا ناج الله ما أنا لا إله إلا الله ولا بنون ما قال شيء ابن أباك لك سارة ابن زيد ولا ابن زيد ولا فلن تلف أنا شرط الكلمة الطيبة ما لا كلمة تكتها هكذا يدك فلن الله سبحانه وتعالى في آية صوت إبراهيم ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة أشياء بكيت الله سبحانه وتعالى يبدو مثالك كلمة من كوبة كشجرة طيبة كبوة وشيعة من كوب أصلها ثابت أصل وأنا كلمة ينا تبتني وفروها في الصلاة أنكم رشتا وأن كلمة ينا سبع ابن عباس دوا في يوم لا تثبت لا إله إلا الله لذا تبلا لو أن كلمة أنا جوت القول الثالث ما قال ثبتت فيها هكذا يبتفر الله سبحانه وتعالى آية صوت إبراهيم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت الله لا ثبتت دون الإيمان ده ما قال فيها في الحياة الدنيا على إنجيل الدنيا ما نوتنا بتجي نكتب لا إله إلا الله صور نكتب وفي الآخرة تعجل لا إله وتجي لا إله إلا الله ويذل الله الظالمين ألا ينهى تبدأ الظالمين ويفعل الله ما يشاء ألا ينهى أيك تعمل كيف ذاك وتسكن في وتسكتي ألا أنا هنا أرفض وأنا أنا القول الثالث إذا لا إله إلا الله daga cikin wannan kalma ana kyauta kalimatu taqwa a cikin Allah subhanahu wa ta'ala wa alzamahum kalimatu taqwa Allah ya lubunta wasu kalmar tsoron Allah ibn Abbas da Ali ibn Abi Talib da ibn Umar da Qatada da Mujahid da Abba da wani cikin magabata sannan kuma ke magana mafi yawan maran tafsiri suka ce wa Allah zamahum kalimatu taqwa ta la ilaha illallah kenan هذا شهد الله أنه لا إله إلا الله كلمة كلمة فمما لا يكسر أنا كلمة الحسنة في قوله تعالى تكفر الله سبحانه وتعالى من جاء بالحسنة فله خير منها ثم من دائما دع الحسنة وأنا كلمة كتاوة دلات دمت الحسنة دعوا ميكو ولليلة دع أظن فيها الخير kuma malaman tafsiri suka ce ibn abbas da malam mujahid da malam ikrima da wasu jama'a cikin malaman tafsiri suka ce ana nufin la ilaha illallah sannan kuma ce ni'amullahi zahira wa batina ni'mar Allah wata take a bayyane da kuma goyon ita ce la ilaha illallah ubangiji yake da cikin ayoyin sautu lukman wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batina sannan Allah subhanahu wa ta'ala shi ya kora muku ni'imomin shi ولا تكبر ينور دموي ذاك ابن عباس مجاهد دول تسلم على وين تفسير لا اله الا الله وهي عروة الوسطى سنبت العروة الوسطى أنا لا إكراه في الدين قال تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوسطى يا يلقوا لإجابة كربي وأنا إجابة كربي لا إله إلا الله haka sai ibn jubair fada zamanin bahar ita ce alqawl al-ahsan ga barin Allah subhanahu wa ta'ala wa qul wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan ka fara bayina ka faɗi kalmar da take mafi kyau in ce la ilaha illallah wannan ce maganin wasu jama'a cikin malaman tafsiri sannan ita la ilaha illallah ita ce al-husna cikin barin Allah subhanahu wa ta'ala وصدق بالحسنى معناه يغدت كلمة لا إله إلا الله ونتي مغانا وسمع لو تفسير رحمة الله على الجميع لكن فلا لو أن كانوا عاتد الباقيات الصالحات هكذا يغفر الله سبحانه وتعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا يا راد دوتيا تولي وانا على زمن دنيا لي والباقيات الصالحات ما نسك للي لا إله إلا الله اتفاق الصلاة خير عند ربك في يفعل خير أودا أميد كان وخير أولا سنفسه يفعل خير أولا سيكون ذاك هو سبحانه تذكرة لا إله إلا الله وهي الكلمة الباقية التي جعلها إبراهيم عليه السلام في عقله فهذه الكلمة والبدية وسع النبي إبراهيم سنة تسكن ذريعه الله تعالى جعلها النبي إبراهيم كلمة لا إله إلا الله كلمة باقية كلمة وانتظية في أتشد أتجد لا لعله يرجع قولة له ويأتي مغنى وثم لو تفسير كثير لا إله إلا الله فلونا كلمة لا إله كلمة لا إله إلا الله أنا كلمة الحق هكذا نصفنا الله سبحانه وتعالى ولا يملك الذين يدعون من دون الشفاعة illa man shaida bil haq sai wanda ya shaida da gaskiya ba na shaida da la ilaha illallah wannan ce maganar wasu marauta su jimala sana kuma ce al-masal ala misali na kololuwa Allah ya ce walau al-masal ala misali na kololuwa yana ga Allah misal ta ba na misali yana ga Allah wai ce maganar mujahid daga tara sannan kuma ce maganar da ibnu jarir tsawari wa rahmatullahi ala sannan wannan ita kalma ta la a illallah ana ce mata al-aqwam Allah ta inna hadha al lalle wannan littafi na al-qur'ani ya hadi lillati aqwam yana shirwa ga hada take mai daidai ma'ana hanya take mai kyakkyawa ita la ilaha illallah wa hiya al-ahad fi qawli ta'ala ita ce alƙawarin da Allah ya ambata a cikin farin shi illa man إلا من اتخذ عند الرحمن أهدا سنو تودروا القولي أولا أن الإرامة القولي كده لا إله إلا الله وهي الدين الخالص في سن الدين الأنباء أتبنى الله سبحانه وتعالى أنا لله الدين الخالص نبدأ الدين الأنباء إلى جعلني والنادي أن تقول لا إله إلا الله ولكن مغانا قتالا دواني جسكما له تفسيري fa'idan wannan kalma da falalanta na sha bakwai mala ki kyauta ana ce wata al'adil cikin faɗin Allah subhanahu wa ta'ala inna Allah ya amuru bil adli wal ihsan Allah yana umarni da adalci da kyautatawa adalcin in ji malam ibn abbas Allah ya darshi yake cewa shine la ilaha illallah wa hiya al-qawl sawab ita ce magana ta daidai a cikin Allah subhanahu wa ta'ala illa man azala rahmanu wa qala sawawa ya faɗi magana ta daidai kalimatu sawab ita ce la ilaha illallah in ji ibn abbas da ikrima da mafi yawan malamin tafsir ita ce al-kalimu tayyib magana mai kyau zance mai kyau ilai yas'alu al-kalimu tayyib lallai wanganu masu kyau ga Allah suke hawa ita ce la ila illallah wannan shine magana ibn abbas da kuma wasu cikin malamin tafsir ana ce mata at-tayyib al-qalb sufana Allah subhanahu wa ta'ala wa wudu ila tayyib min qawl man aisha da zuwa ga magana wacce mai daɗi cikin maganganu za ka mana ibn abbas da wani shi suka ce at-tayyib min qawl shi la ilaha illa haka ibn jarir ya zabi wannan magana wa huwa al-kitab alladhi awrata Allah alladhi safa min ibadi ita la ilaha illa ita ce littafin da Allah subhanahu wa ta'ala ya zaba da shi gaba shi ya zaba cikin bayin shi Allah ya ce sun ma'aurasna alkitaban na zai tsofaina bin ibadina sannan muka ga da littafin mu ga bayan mu wanda muka zaɓe su ita ce la ilaha illallah cikin maganar wasu malaman tafsiri wannan sirri ita ce kalma ta gaskiya ta faɗin Allah subhanahu ta'ala wallazi ja'a bis-sirri lalle wanda ya zo da gaskiya wa saddaqa bi sanai gaskata da shi ulaika hum su sune masu tsoron Allah mana wata su yi ibn abbas yake cewa asulin shi ne la ilaha illallah ya dinin wasu shi ne addinin allah kansa allah ya kita walau dinin wasu walau dinin wasu ba lallai addini kansa yana ga allah ne sannan ita wannan kalmatu la ilaha illallah هي الكلمة السواء أي العدل إذا كلمة عدل كفر الله سبحانه وتعالى وليا آل الكتاب da allah ya koma أبو تهل الكتاب آل الكتاب كده تعالوا إلى كلمة قلوبا وتكلمة سواء بيننا وبينكم وتلاتا داتا ديلة تسكانم لقلت لا إله إلا الله سنن وأن كلمة لا إله إلا الله إذا في القول السريع كيف أن الله سبحانه وتعالى ما نام غنى تديري الله تعالى قولا سديدا وبعد ما غنى ما غنى تديري ما ابن عباس ذا إكرمة ذا وانو سكين ما لو تفسيري suka ce ita ce la ilaha illallah to kaga wannan mana ya kafa na wannan kalma a cikin alkurani a gurare guda 25 shaida Allah annahu la ilaha illa huwa idan kana sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga sai manzon Allah sai ya waita wajen falalan wannan kalma daga cikin falalanta anna awwalu awwalu arkan al-islam ita farko da musulunci wa a'la sha'b al-iman كلمة لا إله إلا الله إتتم في قول إيمان وأرفع مقامات الدين إتتم في قول والمطاعين إيمان وأصل أصول إتتم أصلا توشي لإيمان قال عليه الصلاة والسلام أنه صلى الله عليه وسلم كثيرا بني الإسلام على خمس أنجل وثلاثة أكان هو ليبيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج wa sawmi ramadan kada sai wanda Allah ya ambata shahadati an la ilaha illallah farko wa qala alayhi salatu wa salam al imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa tisuna shuba manzo Allah yake imani ya kasu yanki 70 da wani abu a wata ruwaya annabi yake ya kasu yanki 60 da wani abu fa imani la illallah illallah وأدنى إماطة الأذى عن الطريق مضي <clears throat> صلاة إيمان شيوتين يقول يقول يكوثر دعوة لكي تتمتع لكي تتمتع إلى غيرنا شعبة من الإيمان لن يكون يعود أنجا من الإيمان فلا نتنا بسم الله من دعا صلى الله عليه وسلم أن صاحبها أسأل الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ما أبو لا إله إلا الله lallai shi ne mafi rahoton mutane da ke can manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tashi alƙiyama annabi Muhammad yake cewa as'alun nas bi shafa'ati man qala la ilaha illallah mafi rahoton mutane da ke tona ranar tashi alƙama shi ne wanda ke la ilaha illallah خالصا من قلبه a cikin أتكن أتكرن أنا ma ما يؤمر به من الجن ita ce farkon kalmar da ake warkar da shi mutum da yi a cikin addini za ka shiga addini ba sai ka fara suna ta ce ka ce la ilaha illallah annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fara mu'azu ibn jabal Allah ya tsare shi lokacin da ya kira mu'azu garin yaman yake ce innaka ya mu'azu innaka ta'ti qawman min ahli kitab ya kai sahabina mu'azu lalle in ka je garin yaman to za ka je wajen mutanen da Allah ya wasu misali وادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله كثيرة بوغا شيدا و بعضهم بوتان ستدع في الله فنصوني من ذا الله وفي رواية أخرى في الصحيحين يلفت الرواية لما يكون بخير مسلم ليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله يقول أن فرقا بدلاك الثلاث بوغا قدمت فيه بوتان الله شهد الله أنه لا إله إلا هو daga cikin falalan wannan kalma Allah sawul fala sawabi ne na mutum ya rabauta manzo Allah ya ta qulu la ilaha illallah tuflihu wuce la ilaha illallah sai mu rabauta in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga cikin falalan wannan kalma Allah sababu ismatu dami wal ma idan mutum ce la ilaha illallah to jinin shi ya kubuta zuciyar shi ta kubuta haka ya rasu hadisin ibn umar yake cewa manzon Allah a manzon tsira annabi rahma yake cewa umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah an wace ni na yaki mutane har sai sun shaida babu abin bauta da tantance sai Allah wa anna muhammadar rasulullah sannan da muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne wa yuqimu as-salata su tsaya sallah ويؤتوا الزكاة كبار الزكاة فإذا فعلوا ذلك إذا سكعيك تهكا عصموا مني دماءهم جنس ياقوة لك جنين وأموالهم دوجة تاقوة لك جنين إلا بحق يا سيد حقيقة سيد حق لا إله إلا الله وإصابهم على الله سنقوم إصابهم سوء ينهج على مدعو كثير بلك فلان ولا كلمة أن أفضل الذكر وخير وخلقه إذا لا إله إلا الله إذا توفي فلان أنبة ألا معنى أفضل فلان الذكر سنلقوا إذا توفي الخير وما قاله تفلا أنه ميك توفى صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفة ما في خير الدعاء إذا في الدعاء دعاك إن ترى عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من من قبل وفي الخير عمد نفلا نيد أنما نتبرك فني لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لكن فلا لو كلمة تسنى من الله أنها سوى مغفرة الذنوب سوى بيتي أن الله سبحانه وتعالى يغافر سوى باوى ذنبيه شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة wa ulul ilmi qa'iman bil qist manzon da yake cewa ma min nafsin tamut babu wata rai da za ta mutu wani yau tashhadu an la ilaha illallah wannan rai ta shaida babu abin bauta da tantanta sannan kuma Allah ne يرجع ذاك إلى قلب موقن إلا غفر الله له sannan ya kanto ya kowa zuwa ga zuciya mutum mutum ya ta kankance da hakan face Allah ya gafarta mutum daga cikin fadalar wannan kalma annaha sautat khairul mizan ita kalmatu la ilaha illa Allah shaida Allah wa annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu wa ulul ilm wannan kalma ta la ilaha illa Allah sababi ce sababi ce ta Allah subhanahu wa ta'ala ya nauna ya ya sa mizanin mutum مينو يرى من تاجها القيامة أنا وهو صلى الله كي وسلم إن الله لن ألا أموالكم فيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة ألا دي قامت دول متي دي طيرة أتا كان أتا آزبا يعني سورة تاجها القيامة فينشر عليه تسعة وتسعين سجلا كل سجل mislu matil basar sai a watsa wannan bawa wasu takardu ko wata takarda ƙarshen ganin mutum sun mai ƙuru sana kimi a to shiru min hada shi'a yin wannan takardu guda da sayin da tara kana inkarin wani abu wanda ke ciki a zona maka kasbati hafizun shin masu rubutu na masu ayyukan kamar aiku sun zalunce ka fa ya ƙuru sai bawa ya ce ya la ya rab wallahi ya ubangiji mala'iku ba zalunce da kuma ba wannan ayyuka din aikata su fa yaqulu sai Allah ya ce ba afa la ta'ulu shi ka da wani udri fa yaqulu la ya rab ba ya ce ya ubangiji wannan udri fa yaqulu sai Allah ya ce ba bala inna laka indana hasana ai tabbas kana da wani lada a wajen fa innahu la dhulma alayka yau a wannan rana ba za a zane ka ba فتخرج بطاقة فتخرج بطاقته سيعة تمر بها قلال اي اكربا إيه؟ فيها أشهد أن لا إله إلا الله اتو أن تكبر أفي لا شيء لا لن يبا وهم وشارة تنتهى في الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فلنا شهد أنه محمد باوى لنا الله قوم من الله فيقول سيرتي احضر وزنك فيقول يا ربي ما هذه البطاقة ما هذه السجلات تأتي إليك جاء وجن دراء أولى أيك sai mawaki ya ubangiji na wannan takarda guda daya mai za da wata takardu guda tasa'in da tara ko kara inna ka la tuzo sai Allah ce bawa a wannan yini ba a za a zalunce ka ba kara da wasu sai a zo a sa wannan takardu guda tasa'in da tara a gefe guda na ma'auni wani wal bitaqatu fi kifati a zo a saka wannan takarda guda ɗaya ta la ilaha na a bangare guda na ma'auni fa ta sijillat sai ya kasance wannan takardu ya kasance ta shi babu nauyi a jikin su wa saqulat al bitaqa sai ya kasance wannan kalmatu la ilaha illallah shahida Allah annahu la ilaha la sai wannan la ilaha la din ta kasance ta nauyi fala yadkhulu ma ismi Allah shay'un manzo Allah yake cewa babu wani abu wanda zai nauyi tare da sunan Allah subhanahu wataala to ga wannan babu Allah sai yi aljanna da shi to kaga la ilaha illa Allah shay'un Allah wa annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti kalmati kalmati mai daraja sannan kuma Allah ya wani bishara kitabu man saqu la samawa binuhu fa فمن صفرت موازينه فهو في عيشة راضية متون ديكر أن تيرا دل يرقام يكر أن تيما أونيشي ينوي فين أكتير أيوا ما يرديا أوجا الله سبحانه وتعالى شاكنا سايمة سمياء الكثير وإن قال أي كلمة التوي إلي فلكلمة لا إله إلا الله على وجه خل خلق به من الشرك الأكبر دون الأكبر إذا أتيك أن كلمة tala ila ha ila la ta fuskan ya ya kasance ya kubuta daga babban shirka abin da karama walam ya ci ba da hajji ma yunaƙas zalik sannan bai zo da wata kalma wata suke wa wani kalma su la ila ha ila ba fa hadin hasa su la yi ƙari wa shan mai sanya za ka wannan ladanar shi na la ila ha ila la babu wani abu na laifi wanda zai kasance ya zo ya daidaita da ka zai tara jadi zai fi mutum fa yi wa rasha wa biya mai zan hasanati sai ya kasance wannan kalmatu la ilaha illallah tarin jayi ya kasance mizanin aikin lada na mutum sai ya rinjayi kama fi hadisul bitaqa kamar yadda ka yi a cikin hadisul bitaqa malam ta fala ta tara anna fawd qul janna ita la ilaha illallah shahida allah annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wal ilmi sababi ne na shiga aljanna annai muhammad yake cewa أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بها عبد غير شاك فيهما إلى دخل الجنة بابا بلين الله سبحانه وتعالى لا إله إلا الله محمد رسول الله بلين الله لو أن الكلمة با بايا شك أكسنتها فاتي أشجع الجنة إن جاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم من ضمن سوى مما مات لمسلم ديرسه وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة الا يترك أن الله بعد عمر تارك لدى في الله يشغل الجنة يتولى الكلمة ولا نتلقوا السفلة من الله أنها قوة النجاة من النار يتولى الكلمة فلا إله إلا الله شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إذا متيكا تبرا كلمة zai tsira daga wuta manzon mu yake cewa sallallahu alaihi wasallam lan yuwafi abdun yawm qiyamati la ilaha illa allah biha wajha allah illa harama allah al janna babu ba da ya ce Allah subhanahu wa ta'ala na tashi hankiya da la ilaha illa allah yana neman fuskar Allah da wannan kalma fa ce Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta bawa ga wuta manzon mu yake cewa inna allah lalle allah harrama ala an-nar ya haramta wuta man qala la Allah wanda yake la ilaha Allah ya mutane bi zalika wajh Allah yana nufin fuskar Allah subhanahu wa ta'ala wannan kalma qala alayhi salatu wassalam annabun yake cewa ma min ahli yashhadu an la ilaha illa Allah babu wani bawa dare shaida lallai babu mun bauta tabbata sai Allah wa anna muhammadar rasulullah sannan annabi muhammad manzo ne na Allah sai da min qalbi ya fadatan da gaskiya kai a shi. إلا حرمه الله على النار فاتي الله سبحانه وتعالى يا حرم تاشي كوتا bayan malam ya gama kawo abubuwa ya gama kwatar da musulmi hankali da aka ce da safari ansar doktor sari a cikin da yake cewa wa hadal ahadith da muka ya kai ba Allah ya kai musulmi allati dallat aladu dukhuli ahlu illa take nuna lalle ba abu ta la'ila hila za su shiga aljanna wani zadatuhum min annas sannan za su kubuta daga wuta la ta ta'aradu ma an nusus laki dalat ala anna min usatul muslimin man yadkhul wannan hadisai na wanda Allah ba sa cin karo da nasosa da hadisai da suka wajen wajen Allah wanda suke nuna masu saban Allah cikin musulmi don shiga wuta kamar don mutumin da ya kasance mumini musulmi ba zai sata ba a lokacin da ke sata yana mumi kuma don mutumin da ya mutu yana shan jiya ba zai shiga aljanna ba irin wannan na sosa fa inna ala la ilaha illallah fil jannati qata ma abota la ilaha na in aljanna ne a yanke in ma ibtida'an in ma ya kasance mutumin da ya farkare mutu la ilaha illallah ya shiga aljanna a farko wa in ma bala ma'alan ko kuma kasance makoma shi a karshe ita ce ita ce aljanna wa hum juna min dukhulin nar sannan kuma sun tsiya daga shiga wuta aw min min al-khulud fiha ko kuma kasance su dawo daga ciki ma'ana wannan rikirin mun Allah suna daukar ma'anona guda biyu in ma ya kasance musulmin da ya kasance ya saba Allah subhanahu wa ta'ala in ma Allah subhanahu wa ta'ala in yana wata a farko lamarin shiga aljanna ko kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya mai azaba a ƙarshe ne ko mashi cikin aljanna fa man ata bi kalimatul ikhlas malik ta lubutu ne bi kalimatu la ilaha illa Allah ma al qiyam bi huquqiha sanan ya tsaye da haƙoƙa na wannan kalma wala wazimiha da kuma abin da kalmar take nuzuntawa ala wajen gabal akan fuska take fuska da take kamanalliya fahuwa min alil janna annajiya min dukhulin na yana cikin yan aljanna wanda za su tsira daga azabar wuta bi rahmatillah da rahmar Allah wa man qassara fi adai haqqiha mutumin da kasance aka samu tawaya aka samu tasgaro wajen ba da haƙƙin la ilaha illallah bi tarkil wajibati yana barin wajiban da suke kan shi aw muharramati ko yana aikata abin da suke haramun ne a kan shi فهو بين عصر الله وعقوبته يا تكان عصر الله ده عقوبة الله فإن شاء إذا الله يسوق فإن شاء الله تعذيبه في النار على سيئاته إذا الله يسوق يا رسد أن باوا السموتا كان ليس جدي فمعاله إلى الجنة فإن شاء مكوشي الجنة وإن شاء العفو عنه إذا الله سبحانه وتعالى أفرق لما جميع عفو فهو من أهل الجنة ابتداء yana cikin yan aljanna abokan lamari ya Allah maraukanka ka sa cikin bayinka wanda za ka musu abuwa ya kasance ka sa su a gidan aljanna ba ta da musu azaba azaba a wuta ba to kaga wannan fadalan wannan kalma kenan da kuma bayan da malami a ƙarshen wannan a ƙarshen wannan bayani dai za ka kuma insha Allah ka ta shaɗin wannan kalma shaɗin la ilaha illallah da kuma a wani suke warware ta mutum da yawa kalma dai daga musulunci mai sani shaida Allah annahu la ilaha illallah gobe da ba da sharadin wannan kalma da kuma ababe guda goma wanda suke wawar mutuncin mutum Allah mana ke muke roƙonka ka tabbatar da mu akan imani tabbatar da mu akan mutunci kar ka sa ya kasance mai tuntube akan addinin musulunci Allah ya roƙo da mu duniya da lahira subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما اللهم أصل آخرتنا في الأول كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم صل لكل وطن المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وبنبيك برسالة وطلب ذلك لا تقوى صيامنا لا تقوى صيامنا وصلاتنا وركوعنا وسائر أعمالنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبلنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين